Wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun hallaka wani basaraken gargajiya na yankin Bokos a jihar plato Saffron Kulere da Lazarus Gai da wasu jami'ansa guda uku. Bayanan da na samu na nuni da cewa lamarin ya auku ne da yammacin jiya Litinin yayin da basaraken da makarrabansa ke dawowa daga wani ƙauye a yankin na Bokos. Mr. Don Maren mazaunin garin na Bokos ne ya shaida min yadda lamarin ya auku. Yamma su kafe uku muka samu wanda aka kashe shi babban basarki mu na bakwas mai suna da lazarus a kai da kuma wani su mutane guda uku da wajen shi da direba wanda ya zama yaronsa da matan yaronsa a daidai ina abin ya faru a daidai eh, hanyar kauyen shi ana kiran sha tsakanin sha da daho to yarin yana dawowa kenan domin ya tafi aiki a gida yana dawowa ne sai wannan abin ya faru samu labarin waɗanda suka aikata wannan ɗan aiki? Su mutanen da suka sun samu tsira sun gaya mana cewa Fulani ne da suka fito suka tare su a hanya suka harbe su. So mutane uku yanzu suna asibiti da suna da harbin bindiga. Bai wuce wata ɗaya ba yanzu da aka harbe shi marubuci su na majalisar Bokos gaba ɗaya shi sarkin manguna to sai ga wannan kuma ya sake faruwa amma wani yanayi ake ciki a yanzu haka to yanzu dai mun gode domin eh, an sake kara masu tsaro suna nan eh, tun daga kafe bakwai na ga an rurrufe shaguna a ko'ina da gidaje an sa mutane kowa ya zo na gida yanzu dai ba wata labari na tashin hankali ba na kuma tuntuɓi arɗon na bakwas alhaji yakubu boro eh, ni dai da misalin karfe biyar zuwa shida shi kwamanda na sojoji na sector 7 ya kira ni ya ce min ga abin da ya je taras a dukkan an kira shi ya ja ga an kashe shi wannan sarki da wasu mutane da suke tafi da shi to amma a bayanin da ya mun bai ce mini ga wayanda suka kashe ba ga wanda suka kama akan wannan lamari ba wanda kuwa na kira jama'a na na bincika sun ce min eh su ma sun ji haka domin sun ga jami'an tsaro sun wuce mu ba mu da damuwa da su duk zaman da muke yi babu wani damuwa tsakanin mu da su idan kuwa aka ce al'ummar mu ne suka yi wannan abun zai bani mamaki domin ban ga dalilin da yasa wani zai fita ce al'ummar mu ne suka yi abin da ba su tabbatar ba ba wanda ya san wane ne idan al'ummar mu ne ko duk wanda ya saba ma dokan kasa a hukuma ta hukunta shi a kama shi a hukunta shi To sai dai duk ƙoƙarin da na yi don jin ta bakin jami'an tsaro kan lamarin ya ci tura. Marigayi Safron Kulere da Lazarus a gaidai sarki ne mai daraja ta ɗaya da ke cikin majalisar sarakunan gargajiyar jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.